Kwamishinan ya kara da cewa 'yan jarida muhimman mutane waɗanda suke ba da gudunmawa wajen tabbatar da gudanar da cikin yanayin na lumana sai ya kira ga mahalarta taron da kullum su kasance masu bin dokokin sana su wuta jarida su kuma ba da gudunmawa yadda ya kamata wajen ci gaban demokuraɗiyyar Najeriya. Kwamishinan ya kara da cewa babu wata kyakkyawar gwamnati da take wanzuwa ba tare da 'yan jarida ba dukkanin faɗin duniya. Ya kuma wuri 'yan jarida da su kasance suna ilimantar da al'umma domin samun nasarar gudanar zaben mai zuwa a shekara ta dubu da goma sha tara da yake gabatar da kasidarsa a kan hargitsi bayan zabe da kuma gudanar da ba da rahoto yadda ya dace Alhaji Yusuf Saulawa tsohon babban darakta a Ebarsiyan Kaduna ya ce muhimmancin wannan taro na bita bai fa misaltuwa don haka sai kira ga mahalarta taron da cewa sai kyakkyawar amfani da ilimi da suka samu a lokacin wannan taro na bita yana mai kira gare su da kuma kauce ma bangaranci su bi ka'idoji wato dokoki na aikinsu. Tarihin zaɓe don an yi maganar zaɓe kada ake yi a samu tashe-tashen hankula da zargin cewa an yi murdiya a wajen zaben da sauransu sun ɗauko tarihin zaɓe tun daga lokacin da aka fara yin zaɓe ana yin ah, zaɓe irin na ah, majalisa irin da Alhaji Yusuf Saulawa wanda ya bayyana jin daɗin sa ga kungiyar yan jarida reshen jihar Gombe bisa ga yadda shi a kasance ɗaya daga cikin masu gabatar da kasida a wannan taro na bita ya kuma hori yan jarida da cewa kada su sake su bari yan siyasa su yi amfani da su. A nashi tsokaci, coordinator na hukumar kula da kafafen yada labarai ta ƙasar reshen jihar Gombe, Suman Kuna ya ƙara kira ne ga yan jarida da cewa su kasance masu bin ƙa'idoji wato dokoki na sana'ar su ta jarida. Yana mai tabbatar da cewa hukumar kula da kafafen yada labarai ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen wajen kula da kafafen yada labarai musamman ma a zaɓe mai zuwa na shekarar tara. shi ma wakilin hukumar zaɓe mai zaman kanta reshen jihar gombe bigu muhoret ya gabatar da kasida mai taken hukumar zaɓe da kafafen yada labarai da kuma haɗaka a matsayin abin bukata wajen samun nasarar gudanar da zaɓe mai zuwa cikin nasara yana mai kira ga 'yan jarida su dafa mai ƙoƙarin hukumar ta zaɓe domin samun nasarar gudanar da zaɓe mai cike da gaskiya da adala ba ta. waɗanda aka kawo mana masu ba da tafi da suka gabata da abubuwa da son samu ne ma um, lokaci bayan lokaci a rika yin wannan a lokacin da za a fi sabi yan jarida aikin su a tare da zargi a matar da yan jarida game da eh, zaben da ke zuwa a jimawa ba san abin da ya kamata su yi jama'a masu wayar da jama'a yadda za su gudanar da kansu lokacin zafi. a yayin wannan taro ne an ba da takardun shaida ga mahalarta wannan taro wadda ya samu halartar ɗumbin 'yan jarida daga bangare daban-daban wato na jihar ta gombe ciki har da masu shugabannin kafafen yada labarai a jihar ta gombe muhammad ibrahim fantami labarun liberty daga gombe